irin yadda aka yi artabu kenan a yau da hantsi a kofar makarantun bokon ya mai tsakanin ɗalibai da jama'an tsaro da suka yi amfani da barkonan tsohuwa da hayaki mai sa kwalla a ƙoƙarin tarwatsa zanga-zangar ɗalibai ainihi yajin ɗaukar karatu ne ƙungiyar ɗaliban makarantun kimiyya da sana'ar hannu EFKN ta kira magoya bayanta domin nuna ɓacin rai akan matsalolin da suka hada da matakin korar wasu ɗalibai da hukumomin ilimi suka ɗauka da karancin ɗakunan karatu da karancin malamai rashin ban ɗaki da dai sauransu mataimakin sakataren ƙungiyar ɗalibai ta uftn ed isa umaru ya min karin bayani akan dalilan ƙauracewa ajin karatu cikin wannan watan da ya wuce yana da kwana bakwai muka fito muka hudo matsalolinmu gaba ɗaya muka ce ma gwamnati ga abin da muke so amma mun ba da sati guda a kire mu a yi shawara da mu sai aka waye gari wannan satin guda ya wuce babu wata shawara da aka yi sai muka sake tattara mutanen mu da kowa da jama'a muka ce musu to tun da haka nan ne a rana ta yau za mu tsaye da duka karatu da komai da komai sai mu ga yadda abun yake ciki me shi yanzu ai ba ji gaskiya bane a ce ana biyan mu bita da kulli ana bige bige ana kishe kishen dan lakwal ai zancen makaranta zance ne wanda yake son a zamna a daidaita a gyara me amma yau in ka diba ga suna yan mu a kwance a cikin an kai wasu likitoci abin bai da daɗi an yi wannan ba ai wannan ba muna nan bisa kan bakon mu kuma ba za mu hwasa ba Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ma'aikatar ministan makarantun kimiyya da sana'a Jibril na Malka da na tuntuɓa ya ce da ni ba za su ce komai ba domin a cewarsa an fara tantaunawa da ɗalibai don samo bakin zaren warware wannan rikici. To sai dai shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN Usaini Usman Sambo da na tuntuɓa ta wayar telefon ya ce da ni. Ba Wannan zanga-zanga ta bazu zuwa ilahirin makarantun sakandaren birnin Yamai inda ɗalibai suka yi ta fashe-fashe da kone-konen tayoyi har da wasu motoci akalla biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.